وجعلنا لكم wa معايش ومن لستم له برازقين kuma muka sanya maku a bayan ƙasa abin da za ku rayu da shi na abinci da abin sha matuƙar kuna rayu a duniya hakanan muka sanya waɗanda baka ba su komai daga cikin mutane da dabbobi abin da za su rayu da shi